nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio ta na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Bayan kuma muna tafe da shirin nan na harshen Farisanci. Akwai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau da kuma duniyar mu a yau. da kuma shirin nan na kisoshin rayuwa sannan kuma karkare da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a zangon shirin mu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu iran ta san da cewa za ta kara bunƙasa haɗin gwiwa ta tattalin arziki da ƙungiyar ƙasashen eurasia babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai yara kimanin 2,500 da suke buƙatar taimakon gaggawa a yankin zirin gaza an halaka mutumin nan da ya shahara da wulakanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar sweden To yanzu kuma ga labaran dake-dake. Mataimakin shugaban ƙasar Iran a wata ziyara wadda yake kaiwa a ƙasar Kazakhstan ya tabbatar da cewa ƙasar Iran ɗin tana da shirin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da ke tsakaninta da ƙungiyar ƙasashe ta Eurasia. Mataimakin farko na shugaban ƙasar Iran ɗin wato Muhammad Reza Arif ya jaddada muhimmancin ƙarfafa haɗin gwiwa ɗin na tattalin arziki da kasuwanci a kasar kazakistan a wata ganawa da ya da firaministan kasar ta kazakistan wato olzan bekanov a yin taron da sa gudanar a yammacin jiya alhamis kuma tattaunawar da suke arab din ya bayyana bukatar samar da karin kwamitoci na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu bayan goron gayyata da ya samu a hukunce da wato daga mataimakin shugaban ƙasar ta kazakistan mataimakin shugaban kasar iran din ya isa kasar tajikistan din ne domin halartar taro na kungiyar kasashen eurasiya wanda kuma iran din tana a matsayin mamba mai sanya ido na gudanar da waɗannan tarika taron kuma yana wakana ne tun daga ranar yau 31 ga watan janairu kuma za a kammala shi a ranar 1 ga watan fabrairu harala kuma iran din ta bayyana cewa irin matakan da ake ɗauka a lokutan baya-bayan nan na ƙarfafa haɗin gwiwa a tsakaninta da sauran ƙasashe da suke mambobi a wannan ƙungiya lamari ne wanda yake da bishara ta alheri ƙungiyar yasiya wadda aka bata tun cikin shekara ta da sha biyar ta ƙunshi ƙasashe irin su rasha belarus kazakistan kirgistan armenia da makamantansu kuma tana da niyyar haɓaka haɗin gwiwar tattalin arziki ta hanyar haɗaɗɗiyar kasuwa da musayar kayayyaki kuma ayyuka a ɓangare na gine-gine da makamantansu mataimakin shugaban ƙasar iran ɗin ya jaddada muhimmancin cewa akwai buƙatar ƙara haɓaka alaƙoƙi da kuma dangantaka a tsakanin ƙasashen guda biyu masu tsohon tarihi da kuma faɗaɗa ayyukan haɗin gwiwa na yawon buɗe ido da kuma al'adu sannan kuma ya miƙa gurin gayyata ga firaministan ƙasar ta kazakistan domin halartar birnin tehran da kuma ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma yin bita akan abubuwan da aka riga aka rattaba hannu a kansu na yarjiniyoyi da suke tsakanin kasashen guda biyu na sa bangaren firaministan kasar ta kazakistan ya bayyana cewa tabbas suna farin ciki da gayyatar da suka samu sannan kuma dukkanin batutuwa da suka sanya hannu a kansu tsakaninsu da iran za a aiwatar da su kamar yadda dukkanin bangarorin biyu suka cimmawa a yarjejeniyar da suka gabata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa yanzu haka akwai ƙananan yara kimanin 2,500 wanda suke buƙatar ɗaukin gaggawa a yankin zirin gaza sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ɗin ya yi kira da a gaggauta kwashe yaran da yawan sai kai 2,500 da suka jikata yankin zirin gaza sakamakon hare-haren da haramtaccen kasar isra'ila ta kwashe tsawon watanni goma sha biyar tana kaddamarwa a kan yankin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya roƙon nasa dai ya biyo bayan ganawar da ya yi ne da likitocin ƙasar amurka waɗanda suka kai wata ziyara ta rangadi a yankin zirin gaza domin ganewa idanun su halin da ake ciki a yankin da kuma irin bukatun da al'ummar yankin suke da ita likitocin guda hudu waɗanda dukkaninsu 'yan amurka ne waɗanda suka kai ziyara aiki ta rangadi domin duba halin da ake ciki a yankin zirin gazan sun bayyana cewa tabbas har-haren isra'ila sun yi wa al'ummar yankin gagar mai illa musamman ma dai kananan yara da kuma marasa galihu daga cikinsu sannan kuma babban zakatar majalisar yankin duniya din ya ce ya ji daɗin yadda ya gana da waɗannan jami'ai da suka kai ziyara a yankin zirin gazan sannan kuma bayyana cewa ba tare da wani ɓata lokaci ba yana kira da a gaggauta kai ɗauki na kwashe waɗannan yara kuma kai su kasashen da za su samu kula da ba su kiwon lafiya da ya dace da daidai da bukatar da suke da ita sannan kuma ya tabbatar da cewa bayan samun lafiyar su za a dawo da su ga iyalansu kwanaki kaɗan dai kafin fara aiwatar da yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta a yankin zirin gaza a ranar goma sha tara ga watan janairu da muke ciki hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta ba da wani rahoton da yake cewa sama da falasɗinawa dubu goma sha biyu ne dai suke jiran kulawar likitoci a cikin yankin zirin gaza kuma ana zaton cewa adadin nasu zai ci gaba da karuwa bisa la'akari da adadin mutanen da suka samu da raunuka sakamakon hararen da isra'ila ta dinga kaddamarwa akan al'ummar yankin babu gaggautawa a cikin watanni goma sha biyar daga cikin waɗanda suke buƙatar agajin gaggawa ɗin a wannan yanki kamar yadda babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana baya ga mata da kuma ƙananan yara ɗin akwai kuma waɗanda suka samu raunuka wasu ma sun kasa yanda kuma wasu tsoffi ne ba ga kuma akwai waɗanda yanzu haka suke ƙarƙashin baraguzai waɗanda babu tabbaci dangane da rayuwarsu wanda su suna buƙatar a gudanar da bincike domin sanin halin da wasu suke ciki To jama'a masu kada a sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. kakakin kungiyar kassam rashin soji na kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas abu ubaida ya sanar da cewa babban kwamandan reshen dakarun kassam din na kungiyar hamas wato abu ubaida ko kuma adaif wanda shine ya kafa wannan bangare ya shahada a raharin da Isra'ila ta kaddamar a cikin watanni goma sha biyar a yankin zirin Gazan. ya ce ya yi shahada tare da wasu manyan kwamandoji a lokutan baya to amma ba a sanar da hakan ba saboda yanayin da ake ciki kuma yana buƙatar gudanar da bincike domin tantance takamaiman waɗanda suka yi shahada kafin bayar da duk wata sanarwa sannan kuma abu ubaida ya jaddada cewa dukkanin abubuwan da aka yi a cikin watannin baya-bayan nan an yi su ne sakamakon irin tsari da wato reshen soja na ƙungiyar plus na ta hamas yake da shi wanda ya bayyana cewa mutuwar ko kuma shahadar muhammad daif bai yi tasiri wajen karya gwiwar dakarun kasam wajen ɗaukar dukkan matakai da suka dace na fuskantar sojin mamaya na haramtaccen ƙasar isra'ila ba to da muka koma can ƙasar sweden kowa rahotanni ne suke tabbatar da cewa mutumin nan wanda ya shahara da wulakanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar ya halaka kamar da wata kotu ta tabbatar da hakan a ranar jiya alhamis ba ga kuma wasu rahotanni sun tabbatar da cewa an yi amfani da hanyoyi daban-daban na gudanar da bincike domin tabbatar da sahihancin labarin mutuwar tasa wanda kuma aka tabbatar da cewa wani mutum ne ya bindige shi har lahira banda ya ritsa da shi a mazauninsa. Salwan Munika wanda ke da shekaru 38 da haihuwa dan asalin kasar Iraki ne, sannan kuma mabiyin addinin Kirista, wanda ya sha ɗaukar mataki na wulakanta al'kur'ani. da cin zarafi ga addinin musulunci a bainar jama'a duk wata cewa dai ya samu kariya daga jami'an 'yan sanda a lokacin da yake gudanar da irin waɗannan ayyuka na cin zarafi ga addini to amma kuma daga baya mahukuntan ƙasar sweden ɗin sun ɗauki matakai na taka masa birki wanda ƙasashen musulmi suka matsa lamba a kan ƙasar sweden domin ɗaukar waɗannan matakai to jama'a masu farare ƙarshen labaran duniyar kenan. To wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai jerin shirin waɗanda muka riga muka ambata tun daga farkon shirin namu, ai saurari cikin ƙoshin lafiya. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana a kan jajircewar mutanen kudancin ƙasar Lebanon wajen fuskatan sojojin ƙasar Isra'ila 'yan mamaya wanda ni tahir amin zan karanta a ranar lahadi ce wa'adin ficewar hamjikasa isra'ila daga yankuna da garuruwa da suka mamaye a kudancin kasar lebanon yake cika kuma a daidai lokacin ne mutanen wa'annan yankuna suka fara kurara zuwa gidajensu amma ko da suka isa sai suka ga cewa sojojin kasar lebanon sun sa shinge don hana mutane wucewa zuwa wa'annan wurare don har yanzu akwai sojojin hamikasar isra'ila a yankin suna iya kashe su banda haka sojojin hamikasar isra'ila sun kira wayoyin wasu daga cikin mutane wa'annan yankuna suna faɗa musu cewa kada su kuskura su shiga wa'annan yankuna inda gidajensu suke a kudancin ƙasar lebanon amma sai jerin gwanon motoci da babura da mutane masu yawa suna tattakawa kake gani suna kwarara zuwa gidajensu gwamnatin ƙasar amurka ta buƙaci gwamnatin lebanon ta amince ta ƙara lokacin janyewar sojojin amurka isra'ila daga wa'annan yankuna na kudancin ƙasar lebanon har zuwa 18 ga watan fabrairu mai zuwa amma gwamnatin ƙasar lebanon ta ƙi amincewa da wannan buƙatar a ranar lahadi wato 26 ga watan janairu ne da sojojin amurka isra'ila sun bude wuta akan wasu mutane na kudancin kasar ta lebanon wa'anda suke son komawa gidajensu inda suka kashe akalla mutane goma sha takwas suka kuma raunata wasu kimani ɗari a yankuna daban-daban da suke mamaye da su a kudancin kasar ta lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ya ta nakalto yadda al'amura suka kasance a kudancin kasar ta lebanon a safiyar ranar litinin inda wasu daga cikin mutanen kudancin kasar lebanon suka cewa ai mu mutane mu ne muka fi hatsari daga cikin makaman kungiyar hezbollah kuma nan kasar mu ne ba za mu bar kasar mu ba ga 'yan mamaya wasu sun bayyana cewa a shirye suke su yi shahada a kan ƙasarsu da aka mamaye kamar yadda wasu suka yi a ranar lahadi amma ba za su taɓa ja da baya daga ƙasarsu da aka mamaya ba a ciki wannan halin ne da ya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron wanda kuma ƙasarsa take cikin kwamiti da aka kafa don kula da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta tsakanin kungiyar hezbollah da kuma hamjikasar isra'ila na kwanaki 60 da ƙarshe dai hamjikasar isra'ila da kuma amurka sun rasa na yi sai suka fara janyewa daga yankunan ƙasar ta lebanon da suke mamaye da su suna ficewa mutane suna komawa cikin gidajensu a ranar litinin manufar amurka isra'ila na fara yaƙi da ƙungiyar hezbollah da farko dai shi ne hana ta tallafawa yaƙin da hamdu kasar isra'ila take fafatawa da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ita a gaza wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadul islami da sauransu ba tare da ta shiga cikakken yaƙi da ƙungiyar hezbollah ba amma ganin yadda dubban ɗaruruwan yahudawa a arewacin ƙasar falastinu sun kasa koma gidajensu a arewacin yankin kuma kudancin ƙasar lebanon kuma sun zama matsala ga gwamnatin ƙasar isra'ila wannan ya sa yahudawan suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah watakila ta samu damar mai da mutanen arewacin ƙasar isra'ila zuwa gidajensu amma da suka shiga yaƙi ga dangane da ƙungiyar hezbollah musamman bayan sun sami nasarar kashe shugaban ƙungiyar wato said hassan nasrullah sai sojojin yahudawan sun so su shiga ƙasar lebanon da ƙarfi to amma ƙarfin sojoji da makaman da ƙungiyar hezbollah take da su ya tabbatar da ƙarfin ƙungiyar ga harfi ƙasar isra'ila kuma al'amarin ya ƙara wata musiba ga harfi ƙasar isra'ila don hezbollah ta yi amfani da makamai masu linzami wa'anda suke kaiwa har gaba da birnin tel aviv ko kuma yafa babban birnin yahudawan a nan dai hamdi kasar isra'ila ta ga cewa ba za ta iya jurewa musibin ba don haka sai ta bi ta amurka inda ta aika jakada zuwa kasar lebanon wacce ta sami nasarar gamsar da kungiyar hezbollah na a tsagaita budewa juna wuta don haka tsagaita buɗewa juna wuta a lebanon bukatar hamdukasar isra'ila ce saboda gazawar su shiga ƙasar lebanon da kuma, isar da makaman hezbollah suke yi zuwa tsakiyar hamdukasar isra'ila har a wasu lokutan makaman hezbollah sun halaka sojojin yahuda da dama a biranen haifa da tel aviv da wasu wurare amma bayan an tsagaita wuta ne dai sai wasu sojojin yahudawan suka shiga wasu ƙauyuka a ƙasar ta lebanon suna neman wuraren da ƙungiyar hezbollah take ajiye makamanta don ta yi ƙoƙarin lalata su a duk wata dama da suka samu amma gashi yanzu kuma an tilasta musu ficewa daga kudancin ƙasar ta lebanon idan suna son wannan tsagaita buɗewa juna wuta ya ɗore idan kuma sun yi taurin kai to kuwa za a koma gidan jiya ne an sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 31 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta dubu da da da arba'in 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar ɗaya ga watan sha'aban wata na ibada da samun gafarar Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci wannan wata sosai ya kuma ce shine watansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran limaman ahlul bait alaihi salam da malaman addini sun yi sihohi da dama akan mahimmancin ibada a cikin wannan wata musamman azumi a cikin watan sha'aban domin wannan wata shine wata na share fagen gabatowar watan ramadan mai albarka a cikin watan sha'aban abubuwa masu mahimmanci sun faru kamar haihuwar imam husaina alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma haihuwar imam mahdi alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida bayan korarsa daga kasar da kuma nisan tashi daga mutanensa na tsawon kimanin shekaru goma sha biyar margayi imam khomeini ya samu tarba daga miliyoyin mutane daga duk fadin kasar iran a lokacin da jirginsa ya sauka a birnin tehran ya gabatar da jawabinsa na farko a kusa da kaburukan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin juyin juhali wanda wurin yana a cikin makabartar bahish da zahara da ke kudancin birnin tehran a cikin jawabin nasa ya jaddada cewa zai kafa gwamnati kuma zai kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar iran daga wannan lokaci ne kuma ya ɗauki kwanaki goma car yana jagorancin juyin juhali har zuwa nasararsa da kuma kafawar gwamnati da kawo ƙarshen mulkin sarki sha. masu saurare ko kun san cewa shekaru 180 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta 1266 bayan hijira sheikh muhammad hassan najafi wanda aka fi sanin sa da sahibul jawahir ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci ya rasu yana da shekaru 66 a duniya ya tattara bincikensa na fi kihu da ra'ayoyinsa a cikin rubuce-rubuce daban-daban da ya kai mataki na ishtihadi yana ɗan shekaru 25 a duniya kuma daga wannan lokaci ne ya fara rubuta littafin jawahirul kalam wannan littafi yana a matsayin wata babbar matattara ta mahanga a bangarori daban-daban na ilimin fikihu wanda kuma hakan sakamako ne na ƙoƙarin da ya yi na tsawon shekaru masu tarin yawa babu dare babu rana a wannan littafi ya yi bayani akan matsalolin fikihu da hukunce-hukuncen musulunci da dalilai masu ƙarfi da inganci masu wurare ko kun san cewa shekaru 426 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan ingila bisa umarnin sarauniya elizabeth ta farko suka kafa mazauninsu na farko a inda ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallaka na ingila a kan yankunan kudancin asiya daga inda ta gabas ganin haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su masu hakusa a cikin wasu yankuna na india amma saboda tasiri da kuma jimawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin india wanda ya kai tsawon karnuka uku wannan ya sanya ingila ta mayar da gabashin india ya zama wani bangare na kasarta wanda yake karkashin mulkin mallaka na sarauniya victoria masu saurare ko kun san cewa shekaru 175 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a kasar china wanda ake kira da boran taiping dalilin wannan bore dai shine nuna rashin amincewa da salon mulkin mancho sakamakon yadda rayuwar jama'a ta taɓarɓare talauci ya yi tasiri kan rayuwar jama'a musamman ma a yankunan karkara inda mutane suke fama da matsanancin wahala wannan bore ya samu karbuwa inda jagororin 'yan tawaye waɗanda suka ɗauki makamai a wannan bore su kwace rabin ƙasar china da manchu amma daga bisani ingila da faransa sun taimaka ma manchu wajen murkushe wannan bore na al'ummar ƙasar china masu wurare ko kun san cewa shekaru uku da suka gabata a rana irin ta yau allah yawa babban malamin addinin musulunci ayatollah lutfullah safi gulfi gani rasuwa a birnin qom na ƙasar iran yana da shekaru 300 a duniya an haifi aitullah safi a ranar 19 ga watan jumada ula na shekara ta 1337 bayan hijira a garin gulfegan na ƙasar iran ya fara karatunsa a wannan gari inda ya karanci adabin larabci da kuma tauhidi da tafsirin alkur'ani mai tsarki da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ilimin fikihu da usul Ayatollah Safi Golfe Gani ya hijira zuwa birnin Qom yana da shekaru 23 a duniya kuma ya halarci karatuttuka a gaban manyan malaman addini na lokacinsa a birnin na Qom. Daga bisani kuma ya koma birnin Najaf na kasar Iraki inda ya shafe shekaru masu yawa yana karatu da kuma wallafe-wallafe na littafai. Bayan juyin halin musulunci da aka yi a kasar Iran a shekara ta 1979 an zaɓe shi a matsayin mamba na majalisar ƙwararru ta farko sannan kuma a shekara ta 1980 marigayi imam Khomeini ya naɗa shi a matsayin mamba a majalisar kare kundin tsarin mulki inda ya shafe shekaru takwas yana a matsayin babban sakatare na wannan majalisa ya rasu a birnin na yana da shekaru 300 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 42, amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna ƙara tunatar da ku cewa za a iya samun matan wannan shiri a cikin shafin na intanet, kuma muna watsa shirin ne a kowace ranar talata kamar dai da aka sani. A yau muna tare da wata bakuwa wannan bakuwa kuma ba kowa ba ce illa Maryam, 'yar uwar Ramin wanda muka saba jinsa a cikin shirin namu da kuma tattaunawar da ke gudana a cikin sauran shirin da suka gabata. Maryam dai ‘yar uwa ce ga Ramin, wadda take aikin jinya a asibiti. Saboda haka ta kamo hanyarta daga birnin Shiraz wanda shine garin asali na Ramin domin zuwa birnin Tehran. Yanzu haka dai tana cikin motar bas. motar bas ɗin ta taso tun karfe bakwai na safe kuma za ta iso birnin tehran karfe tara na dare sarga sun aje magana da ramin zai tarbe ta a babbar tashar motoci ta birnin tehran zirga shi karfe takwas na dare ramin ya yi ta ƙoƙarin buga waya domin samun ta tasa ya yi magana da ita ta yadda zai gaya mata cewa ta jira shi a babban ɗakin da ake jiran mutane a cikin wannan tasha amma ya kasa samunta domin jin da ƙarshe ya ta kaya shin ya iya samunta domin sanar da ita inda za su haɗu ko ko hakan ya ci tura sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. الو هلو حالت چطور است؟ یا یا ککی تو چطوری؟ کی یا ککی دقیق دی دی من نمیدانم نی بنسنی با یک ساعت دیگر اوا دیا می من Man میرسم. نی زن ایسا صدا صوتی صدایت که من نمیشنوم نی بانا جن من میگویم نی زم پدی صدای مرا صوتی نه تو میشنوی کی کنجی من فهمیدم نی نفهمتا الان ینزو ترمینال تشه من می آیم نی زنزو منتظر باش کجرا منتظرم باش کجرانی من منتظر میمانم نی زنجره اما سیده رستوران لیکن چن ابینچی قطع شد یا اینکی؟ دوباره هر ولایو تلفن قطع شد ترهو یا ینکی خواهر ارعوه خواهرت ارعورکا او می آید ایتا زت زو او می رسد ایتا زت ایسا دانشجو بله، بر جامعه پرستار می ایکن جنیا برای گ کار ایکی او میماند ایتا زاتس ایا، شش شده شش ماه وتنی شده حتما تبس گوشی سوراره بردار لوکی خودش دکانسا آره ای ramin ya ci gaba da buga wayar salula ta 'yar uwarsa maryam amma da daga ƙarshe ya same ta domin jin ya ta kaya tsakanin ramin da kuma 'yar uwarsa maryam sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa Alo, salam Maryam. Salam Ramin. حالت چطور است؟ خوبم تو چطوری؟ الان درست نمیدانم کجا هستم ولی فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسم. الو مریم الو صدایت را خوب نمی شنوم می گویم یک ساعت دیگر به تهران می رسم. رامین صدای مرا می شنوی؟ آره فهمیدم یک ساعت دیگر در تهران هستی پس من الان به ترمینال می آیم منتظرم باش باشه منتظر میمانم اما کجا؟ در رستوران اه قد شد To madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa tsakanin Ramin da kuma uwarsa Maryam, yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen Hausa. الو سلام مریم الو سلام علیکم مریم سلام رامین حالت چطور است؟ علیکم السلام رامین یایا یا خوبم تو چطوری؟ الان کجایی؟ لپیالو کی یا کی ینزو کنا اینه درست نمیدانم کجا هستم ولی فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسم. تو للیدی دیکم نی سن اینا نکه با. اما دی اینا تننن نند سا nan زن ایسو برنن تهران. الو مریم الو صدایت را خوب نمیشنوم هلو مریم هلو؟ بنا جن مگن کی سوسی میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم اینا چیوا نندا ساعه ساعت زن ایسو برنن تهران رامین صدای مرا میشنوی؟ رامین کنا jin مگنا ta? آره فهمیدم یک ساعت دیگر در تهران هستی پس من الان به ترمینال میایم منتظرم باش ای نپهنتا نن دا اوا ɗaya za ایسو برنن تهران Tehran. Kenan ni yanzu نا iso تشر باشه منتظر میمانم اما کجا؟ شکنن زن جرا اما اینا در رستوران اه قطع شد a ɗakin cin abinci eh ya yanke To madalla yanzu haka dai Muhammadu har zuwa yanzu ya riga ya ji maganganun abokinsa Ramin. Saboda haka sai a saurari yadda ta kaya tsakaninsu kamar haka. E, دوباره تلفن قطع شد. خواهرت به تهران می آید؟ آره، او یک ساعت دیگر به تهران می رسد. خواهرت دانشجو است؟ نه، او پرستار است برای کار به تهران می آید و شش ماه در تهران می ماند حتما خواهرت است گوشی را بردار آره حتما خودش است الو تو مدالله ینزو کما سی اسوراری tattauna تو gudana tsakanin رامین da abokinsa سا محمدو fassara ta a cikin دوباره تلفن قطع شد. آه تلفن یا سکی این کیوا. خواهرت به تهران می آید؟ ار اوکا زتا ایسو برنن تهران؟ آره. ای او یک ساعت دیگر به تهران می رسد. ایتا نندا ساعت گدا زوا زتا ایسو برنن تهران. خواهرت دانشجو است؟ اروکا بله بر جامعه چه؟ نه او پرستار است برای کار به تهران می آید و شش ماه در تهران می ماند ا اتا می ایکن جنیا چه؟ زات زو برنن تهران نه دومین ایکی کما زات سیا ا تهران هر آن وطنی شده ko madalla, haka yake, Maryam ta buga waya, kuma da ita da ɗan uwanta Ramin su riga sun aje magana akan su haɗu a babban ɗakin cin abinci na tashar mota domin su ga junansu. Idan ana tare da mu a cikin shiri na gaba za a ji yadda ta kaya tsakaninsu, to amma kafin wannan lokaci muna ƙara tunatar da masu da cewa mutanen wannan shiri da za a iya samun shafin shafinmu na intanet kuma muna wasu shirin a kowace rana ta talata kafin mako na gaban a madadin muhammadu da hajji faron da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi saluhu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. noma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo ku batutuwa suka shafi harkar noma da kiwo to a muna dauke da wasu labarai ne dangane da noma din daga najeriya daga ciki har da batun noman inabi a jihar kaduna wanda ya ja hankalin al'ummar ƙasar baki ɗaya musamman ma dai masu sha'awar wannan ɗan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro shirin namu ne dai daga jihar nasarawa inda gwamnati take son yin haɗaka da ƙasar china domin bunƙasa harkokin noma a wannan jihar gwamnatin jihar ta nasarawa ta bayyana aniyarta ta ganin an bunƙasa noma a faɗin wannan jiha gwamnan jihar abdullahi sula ne yake son ganin cewa noma ya zama wata madogara da za a bunƙasa tattalin arzikin wannan jiha a dalilin haka gwamnan jihar ta nasarawa yana son ganin an yi amfani da kayan aiki na zamani ne nesa da na gargajiya saboda ta haka ne za a bayar da damar bunƙasa noma a cikin jihar tashi wata tawaga ƙasar china ta 'yan kasuwa wacce ta ziyarci wannan yanki ta ga yadda wato ƙasar noma take a cikin jihar ta nasarawa tare da cewa jihar ta nasarawa tana da filayen noma masu yawan gaske sai dai kuma duk da haka ba duka ake noma ba wannan shine abin da gwamnan jihar nasarawa ke son ganin ya tabbata wato yana son ganin cewa an noma gonakin da aka basu ba tare da ana yin noma a cikinsu ba gashi kuwa kasar jihar nasarawa daidai da kasar jihohin arewacin najeriya ƙasa ce mai albarka ta fuskar noma gwamna sule yana kuma son ganin cewa an yi amfani da ƙwarewa da china ɗin take da ita musamman ma dai yadda za a tantance iri wanda ake amfani da shi a noma wanda shi ne tushe a kowane irin noma da ake son a yi kuma ake son ganin cewa ya albarka domin an ce tun daga wato ranar gini ranar zane. iri na amfanin gona yana taka matuƙar rawa mai muhimmanci wajen samar da amfanin gona mai inganci shugaban tawagar ƙasar china mr Chen ojang ya yi ba da tunani mai zurfi da gwamnan jihar nasarawa ya yi dangane da wannan batu hakanan kuma shugaban wannan tawagar ta china wanda ya duba da nazari na ƙasar jihar ta nasarawa ya ce lallai kyawun da ƙasar noma take da shi a jihar nasarawa ya fi na ƙasar ta shana ya ƙada cewa wannan kyawun ƙasar noman a cikin jihar nasarawa abu ne mai kyau da zai taka gagarumar rawa. to daga jihar nasarawa za mu nufi kaduna inda kaduna ta bayar da mamaki saboda noman inabi da ake a cikinta shugaban kungiyar manoman inabi ta ƙasar najeriya mai suna malam abdullahi dalhatu shine bayyana cewa kaduna fa yanzu ita ce babbar cibiya ta samar da inabi a fadin najeriya kakaf rahotanni sun nuna cewa karamar hukumar kudan kaɗai. tana samar da kusan kaso 85 cikin 100 na inabin da ake nomawa a ƙasar najeriya baki ɗaya wanda wannan ba ƙaramin ci gaba ne aka samu ba a wata gona guda ɗaya ta noman inabi ɗin a kudan ana noma inabin da ya kai tan 22 a cikin wata ɗaya kacal daga nan ƙaramar hukumar ta kudan ne ake fitar da inabin da ake domawa zuwa jihohin ƙasar baki ɗaya wannan gonar da ake noma inabi a cikinta ta kasance mai girma kuma ba nau'i ɗaya ake noma wani inabi ba nau'o'i ne bambata inda za ka gansu masu launuka daban-daban wani abu ne mai birgewa da ya ja hankalin masu noma a hakikanin gaskiya wannan gona tana a matsayin kyakkyawan fata ne ga masu sanyin noma na inibi da masu nau'o'i daban-daban na kayan marmari da a baya ake zaton cewa wato ba su yi a cikin ƙasar najeriya yadda aka fara noman inibi ɗin a wannan ƙaramar hukuma ta kudan da kuma yadda ya bunƙasa manuniya ce a kan cewa lallai za a iya noma abubuwa mabambanta a faɗin ƙasar najeriya sai da shakka babu yin hakan yana da bukata da nazarin manazarta da masana harkar gona su shige gaba su yi bincike da nazari na ƙasa da nau'o'in kayan marmarin da za su dace da kowace ƙasa domin su share wa manoma fagen da za su yi noma to har ila yau muna najeriya inda ake magana wato akan cewa ya kamata a ɗauki matakan da za a bi a kawo ƙarshen yunwar ta'addabi al'ummar najeriya gaba ɗaya ɗan majalisar wakilai ya ba da shawarar amfani da fasahohin zamani da na gargajiya wato haɗa tsuri ɗaya a samar da wadataccen abinci da ci gaban noma ga nasir isiyaka ya ce wajibi ne a inganta yadda za a rarraba abinci da kuma ajiye amfanin gona da ba da tallafi ga waɗanda suke da buƙatuwa da shi domin rage yunwar da ake fama da ita a wannan ƙasar ɗan majalisar ya faɗi haka ne dai a yin taron shekara-shekara na tsofaffin jami'an ɗalibar ponab ya ce matsalar rashin tsaro na kawo tarnaki a harkar noma ɗan majalisar wakilai ɗin ya yi kira da a rungumi ingantattun dabarun noma da haɓaka ci gaban ababen more rayuwa da majalisar ya wato buƙaci yin amfani da fasahar zamani tare da hikima ta gargajiya wajen cimma wannan manufa da yake kira a kanta. to wani kwararren koya ya yi bayani ne akan dalilan da suke hana a ci gaba ta fuskar noma a najeriya inda jaridar ta aminiya ta bayyana cewa an gano rashin cewa zuba hannun jari mai ƙarfi shine yake jawo dalilan da ke sa ana fuskantar ƙarancin abinci da hana bunƙasar noma a tarayyar najeriya wani ƙwararren wato masanin harkar noma kuma tsohon kwamishina da ke kula da ma'aikatar harkar noma a jihar bauchi alhaji bala usman suleiman ne ya sanar da haka a lokacin da yake zantawa da manema labaru a jihar bauchi ya ce tun da farko lamarin noma yana tafiya yadda ya kamata musamman ma dai a farko-farkon samun 'yancin kasar a shekara ta 1960 saboda a lokacin gwamnatoci sun yi ƙoƙarinsu wajen inganta harkokin noma sun baiwa manoma dukkan goyon bayan da suke bukatuwa da shi kafin manomi ya yi noma an faɗa masa abin da ake buƙata ya noma da na ci da kuma na sayarwa sannan ake ba su horo akan abin da zai noma ɗin an samar masa da kasuwar da zai sayar da kayan da ya noma kafin ma ya fara noman ya san farashin da zai sai da amfanin gona ya san kuɗin da zai sayar da kowane kilo na amfanin gonar da ya noma ya san kuɗin da zai sai da labar gyada da labar auduga da sauran kayayyaki kuma sai wanda ya ga dama zai sayar babu tilas a ciki domin a wannan lokacin akwai wuraren da ake saya da wato amfanin gona irin waɗannan musamman ma dai waɗanda ake fitar da su zuwa ƙasashen waje kama daga gyaɗa da auduga akwai waɗanda suke sanannu ne aikinsu kenan sayan auduga suna da wato injina da suke auna audugar da manomi ke zuwa da ita sannan manomi a idansa za a yi wannan awon a cashe kuɗi a bashi to da fatan waɗanda ake yin kira domin su ji su kuma gyara harkokin noma ɗin a najeriya suna ji za kuma su dawo da wasu wato hanyoyi da aka amfani da su a baya na bunƙasa harkar noma ko dai ba su ba wa manoma kuɗi ba to aƙalla a dawo da tsohuwar hanyar nan ta tura malaman gona da za su rika baiwa manoma ilimi da fasaha da dabarar yadda ake noma da sanar da su abubuwan da suka dace da kowace ƙasa da kuma yadda za su yi noman su samu nasara hakikanin gaskiya manoma da dama suna koken cewa rashin malaman gona a yanzu wanda kuma zai za a ce an fi bukatar su ya taka rawa matuka wajen koma bayan da ake samu a wannan fage na ci gaban noma da ake son ganin cewa ya sake farfaduwa duk da cewa dai baya ga batu na koyar da masu noma da kuma horar da su akwai kalubale da yawa da ake fuskanta wanda duk yana taka rawa wajen fuskantar koma bayan noma ɗin daga cikinsu da akwai batun tsaro kamar yadda aka ambata wanda ake fama da matsala ta barayin daji da kuma masu garkuwa da mutane da suka hana manoma zuwa gonakinsu saboda su noma abin da za a ci. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku dauro kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku haɗakar kasashen nan guda uku na yankin Sahel wato Mali, Nijar da kuma Burkina Faso sun yi ban kwana kwata-kwata da kungiyar ECOWAS ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Kasashen guda uku sun fice ne daga kungiyar ta sai yawo a ranar Laraban nan bayan kwashe biyar shekara guda na zaman tankiya tun bayan da sojoji suka kwace mulki a kasashen. kungiyar ta ecowas dai ta ce kofar ta a buɗe take domin tabbatar da shige da fice ga al'ummomin kasashen guda uku kafin shugabannin kasashen kungiyar su yanke shawara game da makomar alakar su da kungiyar ta IOS ko kuma Sahel Alliance kasashen dai na zargin kungiyar ta ECOWAS da zama yar amshin shatan kasashen yammacin duniya musamman ma Faransa da ta yi musu mulkin mallaka to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu sashen Hausa na Radio Tehran. Mai muku magana Alkasun Baba Liman Ahar daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar, shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. To alhamdulillah dangance da wannan maudu'i bisa cika shekara guda da wa'adi ya kai na wannan kasashe namu guda uku Nijar Mali Burkina bisa ga ficewa daga ECOWAS wadda ake ce sai da yawo to alhamdulillah mu ɗiyan ƙasa gaskiya jiya sallah ce babbar sallah ce gare mu duka Nijar an fito gaba ɗaya kanmu da kwalkwata mun nuna murnan mu ta ficewa daga wannan ƙasa ta sai da yawo saboda ƙasa ce wadda yake ta amshin turawan yammaci ba kasashen ba na afirka ne abba musu a'a mu kungiyar ce saboda ita ma ta shiga karkashin turawan faransa suke juya ta yadda suka ga dama ecos kowa ya san abin da yasa aka yi ta saboda shige da fice da kasuwanci to ta fita bisa wannan turba mu wanda ke cikin ecos ba su abba musu ba a'a mu ƙasar faransa da take juya ta shine abba musu kuma bakin alkalami ya riga ya bushe sai mi fata ubangiji Allah ya fiye mana alheri bisa ga wannan fita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radiyon jamhuriyar musuluncin tehran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumail wanda aka sani da Ali Jamaica na cikin garin Magana ke tarihi shahar ta Magaran a san barka muna godiya da ake bamu damar tufa albarkacin baki dangance da dukkan abin da ke wakana a duniya to kungiyar IAS da ta yi ban kwana da sai ko kuma ecos bayan sun shekara hamsin to hakan mu bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ita dai wannan kungiya kungiya ce ta wa'yansu kasashen yamma waɗanda suke amfani da ita domin gallazawa sauran kasashe saboda kamar irin su faransa irin su amurka irin duka dai kasashen wannan na tarayyar turai to fatan da muke allah sa hakan shine mafi alkhairi daga kuma kasashenmu sannan daga karshe zan ja hankalin su magabatanmu na is su hudu abubuwan da 'yan kasa za su gani a kasu wanda za su ji daɗi wanda za su gode musamman wajen mu'amala na tsakanin kasashen wannan tun da uwa ɗaya uba ɗaya muke na gode rajin jamhuriyar musulunci assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar neja memba amurya matasan afirka reshen jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta nijar musamman babban jagora hassan barka hakikanin gaskiya wannan kasashe guda uku da suka fita daga cikin ecos muna musu murna da farin ciki dama babu wata kungiya da za a ce ecos wadda ainihin kasashen afirka za su shiga shin kansu sai dai ainihin kungiya wadda take ta kasashen yammacin duniya kasashen yammacin duniya to su kadai ke juya ta yadda suka dama saboda haka muna yawa wannan kasashe fata alkhairi Allah ya sa hakan shine ba alkhairi kuma sannan muna jan hankali ga yan uwanmu yan Afirka musamman yan kasashen nan guda uku dan Allah dan girman Allah a daina babatu a rika faɗan abubuwa mafi alkhairi waɗanda ke suna alkhairi a ƙasashenmu kuma sannan za su sani da cewa ainihin a za a samu nafukai waɗanda ke cikin ƙasa da na waje wanda za su rika musu zagon ƙasa domin lalata wani tafiyar tasu da fatan ubangiji Allah ya sa sakon mai kaga kunnan waɗanda suka dace muna mu fata alkhairi Ibrahim ya wanke hula gari mai gode a cikin jihar Niger alhamdulillah sunana Nasiru Malam Sule Malam Falalu wanda ake kira da Nasiranas limamin mata a jihar Damagaram amma a yanzu ina nan babban birnin Niamey kuma ina aiki a tashar radiyon nan mai sunan Sabuwar FM To alhamdulillah e abin da zan iya cewa ni dai game da harkar nan wani fita ta ta kungiyar ECOWAS sai in ce ina ta ƙara jin daɗi ne ina ta ƙara jin daɗi kuma eh, Allah ya sa hakan ya hiye mana alkai kuma Allah ya ɗaukaka mana kungiyar mu ta IOS kuma ina ma sojojinmu fatan alkhairi kuma ina wa su waɗannan eh, ƙasashen sahel na is godiya da jinjina kuma da fatan a ci gaba da gwagwarmaya kuma a ci gaba da adalci da kuma musamman ma ci gaba da iri yadda ake harkalla da amina arziki insha Allahu IAS kofar ta abu buɗe take in dai mutum zai bi doka wasu kungiyoyin za su bi dokar abin da IAS za ta kindaya na in ta magana ba ta koma baya ta yi waiwaye ba ta amai talashi to wani ƙungiyar ma ta zo ana maraba da ita sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iraq mai magana kabiru sule usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar niger mai yaɗa labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to hakikanin gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske mu 'yan kasashe wato na is niger mali da burkina dangance da wannan ficewa da kasashen mu kai daga cikin air force duba da cewa kungiya ce da an kafa ta akan wasu manuhohi na ci gaban kasashen wannan namu na afirka amma bayan shuɗe wanda suka kafa ta aka samu wasu bara gurbi wanda suke jagorantar ta suke bin turawa akan duka abin da turawa suke so wannan kungiya ita ce take so kuma bayan mun gano cewa kungiyar wannan an kauce ta daga irin hanyar da aka dora ta ta ci gaba maka yi wani yunkuri na ganin cewa mun hoto daga wannan kungiya kuma yau gashi Allah ya sa an waye gari mun hoto daga wannan kungiya da haka muke kira ga dukkan sauran wasu kasashe da suke cikin wannan kungiyar da suka gani wannan kungiyar tana wata tahiya ce ta tangal-tangal da ma taimaka ma tura to haka mata su Assalamu alaikum. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da ficewar kasashen Burkina Faso, Mali da kuma Niger wato gungun kawancen kasashen ios na Sahel daga kungiyar ECOWAS. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum Radio Iran radiyon Jamhuriyar Musulunci. mai magana sunansa abdulbasi abdulhadi mai united daga damagaram jamhuriyar nijar bil haƙiƙa muna ma allah godiya da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka da cewa yau Niger da mali da burkina faso suka yi bankwana da ƙungiyar yawo to muna ma allah godiya ubangiji allah sa hakan shi ne mafi alkhairi ubangiji allah kare kasashenmu na afirka ubangiji allah ba mu zaman lafiya da duk wani wanda zai kama su sarkulla a cikin wannan tahiyar ubangiji Allah to na asirinsa Allah masa Allah mana maganinsa mai magana sunansa Abdulbasi Abdulhadi mai United daga garin jamhuriyar niger ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa biyo Tehran jamhuriyar Musulunci mai magana bilyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan ci gaba da ficewa da kun kasashen mali niger da burkina faso suka yi daga kungiyar ecowas ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa sun shafa tsawon shekara hamsin suna biyayya ga wannan kungiya to amma kuma rana tsaka suka nuna gazawarsu ko in ce suka nuna haƙurinsu ya ƙare suka fice to masu iya magana da yana cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yayyo don haka wannan ficewa da suka yi ko kaɗan hakan mu bai zo mana da mamaki ba kuma muna addu'ar Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare su da kuma sauran mu na Afirka sannan shawari da zan bai wa ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ganin buzu a masallaci Hausa suka ce ya ishi tinkiya tsoron Allah to ficewar waɗannan kasashe da suka yi ya kamata a ce ƙungiyar ECOWAS ta dawo hayyacinta ta kuma dawo cikin taitayinta duba da cewa dai babu yadda za a yi kana tare da abu rana tsaka ya ce ya rabu da kai to idan ka duba za ka ga akwai wasu matsaloli da kake tattare da su daga karshe dai muke addu'ar allah ya kawo ƙasashenmu na afirka ɗauki na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilyamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu matseri maɗattai daga damagarmu a jamhuriyar jamhuriyar niger To gaskiya wannan wuta da kungiyoyin IS suka yi cika shekara guda da fita da kungiyar ecos abin ya mana daidai kuma muna kara jinjina zuwa a gare su kuma muna ƙara wa kasashen a da Allah ka sa sabon ci gaba ya balle a ƙasashen wannan da ma kwakwabta baki ɗaya domin yau kasashen wannan sun yi gaba babu zancen su wayewa ta ecos tunda dama ecos in an gane da cewa yanzu ba kungiya ba ce wanda take taya da maradin kasashen afirka tana taya ne da maradin kasashen turai to wannan an yi walƙiya mun ga shugabanninmu na as allah ya kara musu ɗaukaka da ilimi da jajircewa kuma allah ka ba mu zaman lahiya da dorewa na gode ka tashi na magana isu makoni maɗatai da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa gidan radon jihohar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutan limanci bar jihohar jihar hasa barka allah saka ma da alheri sannu da kokari sannu da kokari ya abubuwa eh, dangance da wannan dama da ka bamu ta bayani bisa ta kasashe eh, uku na is daga ta cikin ecos wallahi mu ba nan ne gizo ke saka ba eh, mu a matsayin mu na masu hankali masu tunanin abin da ke zuwa ya zo hita daga ecos da zama cikin ecos talakan kasa mai amfani shi gare shi afirka bai da wani amfani gare mu kwata-kwata mu dama da ana cikin ecos kin da ba a ciki ba abin da ya canza to abin da ya ba mamaki yanzu kuma an zo lokacin da ya kamata an yi ta mu samu sauki kuma ya gagara to wannan mu shine damuwar mu yau abin da za a gwada mu a eh, kasashen mu na afirka na is sun yi ta daga wannan turanci eh, mulkin mallaka to ya zama na talaka ya samu abinci mai kyau ya samu magani mai kyau eh, magani cikin asibiti ya samu hanya mai kyau ya samu ruwan sha mai kyau ya samu duk wani abu da wanda zai samu nutsuwa eh, da zai kara yunkulawa ya addu'a Allah kara kora dukkan wasu kawari da kawara da ke biye da kasashen RIS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran a kai tsaye kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar niger. To gaskiya dai kuciyar da is ta yi daga cikin sai zai yawo wannan shine gaskiya dama muna jiran lokaci ya cika mu huce daga ciki to gashi allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gwada mana lokacin da muka huta daga cikin sai dai yawo kowa ya gani lokacin sai dai yawo tana kahe ba mu gaba mu wani ci gaba da ta kawo mana a cikin afirka sai rudani da tashin hankali da rigima rigima da ta kawo a cikin afirka kenan inda suna son ci gaba ba lalle dimin abubuwan da suke faruwa a kasashen afirka maimakon su zo a yi sulhu a shirya a cikin laluma ya suka diba su da ƙarfi suna iya cima burinsu domin kuwa muka ga abin da ba zai hudda mu ba shi ne muka huta kuma wannan hutar da muka yi Allah ubangiji ya sa alheri ce a cikin kasashen na Afirka Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran na Uda Mamadu a Jekori a karamar hukumar girgiyar jihar Zandar a jamhuriyar Niger a inda kuka sa na wannan makon akan wucewan haɗakar ƙasashen AIS guda uku Niger da Mali da Burkina Faso a ƙungiyar ECOWAS to mu muna fatan wa ƙasashen kasashen mu alheri muna fatan wannan huciyar da suka yi ya zama wa kasashen mu alheri kuma waɗanda suke cikin ecowas su ma su gane cewa ecowas kungiya ce ta kasashen yamma ba ƙungiya wuce ta kasashen afirka abinda tura suke so shine ecowas take yi muna fatan shugabannin sauran kasashe su masu gane kuma muna fatan eh, allah ya kare kasashenmu daga sharrukan turawa na gode da Uh, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana shugaban kungiyar asusu reshen A abban jummai daga lau in jamaina chat gaskiya ne hassan barka barka da wannan lokaci na gajiya ya kuke aiki game da maudu'in da kuke bamu na lokacin nan wanda yake ya karkata ne game da wannan kungiya ta ecos wadda ta dade tana yi wa mutane yanda ta ga dama dama ana amfani da ita ne wajen karkata duk manufofin kasashen yamma suna amfani da ita ne sosai sosai su kakaba mana wannan su cire wannan su kakaba wannan to yanzu Allah ya kawo karshen abu kuma magana ta da ba da shawara game da ita wannan sabuwar kungiya da aka kafa ta ICE to ya kamata a ce an yi tankaɗe da rariya a yi mata iyaka da kuma dokoki saboda ita kungiya dama tana da iyaka tana da dokoki wannan kungiyar abu kaza za ta iya yi zuwa abu kaza dokokinta ba za ta iya yin kaza ba in abu ya zama kaza a lokaci in ya zama kaza za a yi kaza a mata wato a mata dokoki masu kyau ba wanda za su zo su yi kama da waccan yar jallijo ga yar koren yahuda ba a su yi mata kungiya su yi mata makama su yi mata kafa su yi mata ido su yi mata kunne su yi mata har duk abin da ya kamata a yi ya kasance kungiya tana tafiya ne da kafafunta ba da bakin wancan take magana ba da bakinta. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Mai Dala Bushiri a jihar Damagaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Dangace da sanarwar da kasashen Burkina Faso da Mali da ma kasar mu ta Nijar suka yi na ficewar su daga wannan babbar kungiya ta yammacin Afirka wanda aka fi sani da kungiyar ECOWAS yayi daidai. Duba da ita wannan kungiya ana kira na cewa an kafa ta ne domin eh, haɓaka tattalin arzikin wannan kasashe da ma kawo kawo zaman lafiya ga dukkanin wata mamba da take cikin wannan aiki sai kuma gashi eh, su kasashe da kaman baya-baya kasar mu ta Nijar wanda aka samu juyin mulki wanda ita wannan kungiya ta fito karara take nuna alamar cewar ba ta yarda da wannan aikin ba tana ma kawo barazana za ta kai wasu hari ga wasu kasashe wanda hakan ya arzika wannan su kasashe suka fice daga wannan kungiya suna ga ya zama a cikin su barazana ne ko muna fata eh, su mu da ma shugaban eh, tarayyar najeriya wanda shine ake ganin eh, babban yaya a wannan tafiya ta kungiyar ecos ko da wani kasashe sun huta mu dai al'ummomin kasashen wannan na niger da najeriya mun sani allah ne haɗa mu kuma in su mutane ba daga yau ba za su zo raba mu ba ko da ya kasance hakan muna fata dai eh, shugaban ƙasarmu ta niger mai girma da shugaban tarayyar najeriya su mai da su cikin kube Eh, kowa ya sha ruwan sanyi domin eh, kawo haɗin kan wa'annan kasashen nan ko da ya kasance eh, ba sa cikin wannan kungiya ta ecos domin talakawan da suke zirga-zirga na yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio ta hiran musulunci eh da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na ina ne ina ra'ayin mu dangance da ke kungiya AES da ta fice daga cikin kungiyar kuma tare a Afirka ta da ECOWAS ko sai da yawo to ni a nan na gaskiya mana murna kuma mana goyon ba ɗari bisa ɗari duba da cewa a zahirin gaskiya ƙungiyar nan da ake kiranta ta tattalin arzikin afirka ko kuma haɗin kan afirka kusan gaskiya ɗari bisa ɗari ba haka nan bane yau ba haka nan bane zan ce ne duba da cewa ƙungiyar nan ba ta aiki saman gaskiya sai saman rashin gaskiya dukkan lamuranta wanda take tsarawa bisa kan rashin gaskiya ne take tsara su to duba da haka gaskiya mana goyon bayan wa'annan jami'ai ko in ce jaruman sojoji ko kuma shugabanni namu salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da rediyon tehran ina ko muku saƙon gaisuwa ta mai magana da ku a daidai wannan lokaci dai shan rasha daga nan kirfi local government a jihar bauchin tarayyar najeriya to wannan magana da ake yi ta fitar nijar da mali da burkina to ni ina ganin hakan ya yi daidai shi misali idan ka kaddarta kana neman auren mace sai ka aure ta to kuma idan allah ya kaddarci kuka rabu sai ka koma kana wata bibiya to a takaice dai ta fi ka hakuri ko kuma ta kafi amfana da ita kenan ba ita tafi amfana da kai ba don in ba don haka ba me zai sa ka dawo baya kana neman ta dawo ko kuma kana ganin ba ta yi daidai ba kai fa ka aure ta kuma kai ka sake ta ko kuma ta ce ka sake ta ka sake ta to me ya saura an riga an rabu ba sauran ba ba karebin da mu to ina miko muku sakon gaisuwa ta Allah ya sa fitar hakan tafi zama alkhairi ga talaka su kuma shugabannin kasar sai su yi da gaske da yan gutsuru tsoma da suke fama da su Allah ya taimaka ina muku fata alkhairi mai magana shehu rasha daga jarabocin tarayyar Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran mai magana sagir isa kawai da kira baban salmai da magaram jamhuriyar niger da farko dai dai bakin ciki ma zan nuna da juyayi ganin yadda kungiya da jaruman afirka suka kira suka kawata wato sai da yawo don ganin cewa sun tallafa ma afirka ta cece da kanta da kanta ta faɗa hannun wasu wanda suka juya ta ta zama kungiya wadda suke cuta ma afirka wanda har ya tura wasu shugabanni jarumai wannan shugabannin kuma su ne shugaban mali da burkina faso da kuma kasa ta jamhuriyar Nijar cewa sai sun huta za su iya ceton kasar su daga cikin halin laha'ula da take ciki wannan huta da suka yi kuma insha Allah ita ce zai tabbatar ta dasa ɗan ba na ganin cewa sun sami yancin kansu kamar yadda suke buri tunda dukkan dai gugurmai da ake da ganin cewa suna dafa da kansu suna ci da kansu shine wannan huta da suka yi na tabbata wuta ce wadda insha Allahu za ta taimaka ba wasu kasashen Afirka ma cewa su cire daga cikin wannan bauta da suke ma turawa ta hanyar sai yawo su komo cikin IAS domin taimakon kasashen su da kansu saboda haka mun yi horin ciki da wannan mun yi horin ciki da wannan kuma muna jinjina ma wannan shugabanni guda uku da suka yi wannan jarumta assalamu alaikum mai magana Sagir Isaka daga damar jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum. Muryar Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Muji Muhammadu wanda kuka san da suna Muji Soja mai adai da su anan da magaram Ohol Likitar Dutse. Mun ne a cikin kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka rishin jihar da magaram. Ra'ayina bisa wannan maudu'in da kuka dora na ficewar kasashen IS daga cikin ECOWAS. To sai dai mu ce Allah ya kawo mu sauyi wanda ya fi alheri. Eh Allah ya kawo mana sauyi wanda ya fi alheri. Ba huta daga IS kin ba. Eh ba huta daga ECOWAS kin ba. Shi dai talaka abin da ya fi so sauki yake so. Da a zamana aiko su da ka zamana shi ne talaka ya samu sauki yake bukata mu da mu aiko su gan ai ba wani suna dai ana aiko su ne ai ba wani amfani gare ta ba tunda bai hana an zaka tsallaka iyaka sai ka biya kuɗi kenan kaga wannan zama aiko su ma bai ba amfani ni amma abin da nake kira ga shugabannin ISGN musamman namu na nan ƙasar Nijar gaskiya kamata duk da ma yana iya bakin kokarin shi ya kamata a waiwaya baya a duba talakawa talakawa suna cikin wani hali wajen abinci hal yanzu hal yanzu wallahi talaka suna cikin wani hali cikin abinci wajen abinci eh kenan ya kamata a rika waiwaye adan tafiya lalle wani bangaren yana yin bakin kokarin shi bangaren tsaro magani da sauran abubuwa yana yin bakin kokarin shi amma wajen abinci ya kamata a ƙara duba dai nagode radio tehran mai magana miji muhammadu wanda kuke sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan da magaram kowa likita dutse mamba ne a kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rishin sha da magaram a tashi lahiya To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barkan Agars da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa. wanda a cikin sa muke gayyato muku malamai da masana da suke yi mana bayanai kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama. A makon jiya muna tare da Sheikh Munir Malam Yusuf ne da kuma Malam Lukman Abdullahi da suka yi mana bayani game da kaba'ira wato manyan zunubai kuma mun tsaya ne inda Malam Lukman ya yi mana bayani game da rabe-raben zunubai inda ya nuna cewa baya ga manyan zunubai akwai ma ƙanana wato saga'ir kenan. To yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda muka dasa aya sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Amma kafin nan ga wannan. Alhamdulillah, To madalla. Allah maɗaukin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya yi magana game da zunubai daban-daban da ka iya jefa mutum cikin mawuyacin hali matuƙar ya dage a kan su har rai ya yi halinsa bai tuba ba inda yake cewa idan kuka nisanci manyan zunubai da aka hane ku to za mu kankare muku zunubanku kuma mu shigar da ku mashiga mai girma ƙarya tana daga cikin manyan kaba'ira da Allah ya yi hani a kanta haka ma hadisai da dama da aka rawaito daga ma'aikin Allah annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa su ma sun yi magana a kai har ma akwai hadisin da aka rawaito da ke nuna cewa daga cikin alamomin munafiki shine idan zai yi magana to sai ya yi ƙarya domin jin ƙarin bayani game da wannan siffa na tuntubi malam lukman abdullahi ga kuma abin da yake cewa Eh, na'am kuma kamar yadda na faɗa shi ne cewa ƙarya tana daga cikin wato kaba'ira wanda banda ma tana daga cikin kaba'ira ita ce wadda ta zamanto kenan cewa ya zo a cikin wani hadisi wanda yake imam askari alaihi salam yake cewa ju'ilatul khaba'isu fil baiti wa ju'ila mitahuhu al kaziba wato sauran khaba'is sauran laifuffuka din an sanya su a cikin ɗaki ya ka sanya mabuɗinsa shine karya wanda yana nuna kenan cewa karya tana daga cikin kabira ita ce ake buɗe wasu laifuffukan kuma da ita kuma shi yasa za mu ga kenan cewa alkur'ani ya tsoratar da mu a ayoyi da yawan gaske dangane da abin da ya shafi karya wanda Allah ta'ala na cewa inna ma yaftari al lazina layu la yu'minuna bi ayati llahi fa'ula'ika humul kazibu abin sani kawai waɗanda suke kiran ƙarya su ne waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba kuma waɗannan su ne makaryata hasali ma kuma Allah ta baraka wa ta'ala da ya alkawari zai shiryar da makaryaci ba wanda kuma shirya na Allah shine babban abu inda yake cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da musrifi makaryaci akwai ayoyin alkurani da dama za mu gani a cikin alkurani saboda ita karya kabira ce ya zama alkurani ya hane mu a kai kuma hadisai na ma'aiki kira da mutum Allah sabata a gare shi da imma alaihi musalam su ma sun tsoratar da mu kwarai daga can gaske akan abin da ya shafi karya akwai imam rida alaihi salam yana faɗa cewa alaikum bi sidiki wa iyakum wal kaziba wato lalle lalle mu riki gaskiya kuma mu nisanci ƙarya. Ya da'imal fadli ala al-bariyya Ya da'imal fadli ala al-bariyya Ya basiqal yadayya kisan kai yana daga cikin manyan zunubai wanda Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa duk wanda ya kashe wani rai da gangan to sakamakonsa jahannama yana mai dawama a cikinta to domin jin cikakken bayani game da wannan barin haɗa ku da Sheikh Munir Malam Yusuf malami a jihar da magaram Zandar ta jamhuriyar Niger, inda ya fara da cewa shi wannan kashe rai da zina da sata wa'idi babba ya zo a lahira na yin azaba da hushin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bai gafarta ma wanda ya shirka da shi ya tare da bautan Allah da wani amma yana gafartawan zunubin da ba shirka ba. Banda wannan maganan shirka sannan akwai kabira na kashewar rai kamar yadda aya take gwadawa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jaza'uhu jahannama khalidan fiha wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi shiga gidan wutar jahannama in ya shiga zai dawwama ciki wa lahu alai kuma Allah ya mai hushi wala anahu ya la'ance shi ya nisanta shi da rahama wa addalahu azaban azima ya mai tanadin azaba mai girma Allah yana cewa wallazina la yad'una ma ilaha na akhara mu'minai sune wanda ba sa bauta ma Allah tare da wani Allah daban wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq ba sa kashewar rai da Allah Allah ya haramta sai da gaskiya wala ya zanun ba sa yin zina wa man ya fa'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata nan ko ya da gangan ko ya yi shirka da gangan ko ya yi zina yalka asama zai gamu da zunubi yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama alillim ka mai azaba ranar alkiyama wa ya khalidu fihi muhana sannan ya dawama a cikin wutai yana abin wulakantaswa sai ya ce laman taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan salihan ya yi aiki aiki wanda yake mana garci to wannan Allah yana an san tubar shi a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala akan da ya kashe rai yana cewa minajli zalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا saboda wannan Allah ya ce muka farlanta ma banu Isra'ila cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da ya kashe rai ba ko barna cikin ƙasa shine dan fashi da makami to Allah ya ce wanda ya kashe mutum faka annama qatalan nasa jami'a mutumin nan ɗaya da ka kashe zunubin shi Allah ya ce kaman ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa mana hayaha

To bari kuma mu sake komawa ga Malam Lukman wanda idan muka yi nazari game da bayanan da ya yi a kan ƙarya za mu buƙaci Malam ya yi mana ƙarin haske game da bayanan da wasu suke yi cewa akwai ƙarya ta maslaha. To shin yana nufin cewa ita ba ƙarya ba ce kenan sai ka da baki ya ce. Ƙarya ƙarya ce amma akwai wasu maganganu waɗanda za su zo waɗanda yakan zama kenan cewa an yi shi saboda ainihin wata maslaha wacce take ta rinjayar da mafsada ɗin ita wancan karyar domin a farko ya kamata mu fassara ita abin da ake ce mata karyar shi ne wato ba da labari ko magana saɓani yadda abu yake to idan za ka faɗi wani abu saɓani yadda yake don tseratar da rai ko kuma don daidaita ma'aurata ko kuma don wata maslaha wanda yake kawar da ita ya ki faɗan hakikanin gaskiyarsa wajen misalin ga wani nan ana neman sa za a zubar da jinin sa ba tare da haƙƙi ba amma in an ba da labari saɓanin hakikanin yadda al'amarin yake to za a iya zama an tseratar da ransa to wannan ya halatta a yi shi a ki faɗan hakikanin yadda abu yake don kar a je a halakar da ransa sai dai abin mulahaza nan guda ɗaya shine wajen kar a yi tasahuli da da wannan akawal ɗin wajen ya zama kenan cewa mutum kuma yana ta aukawa cikin ainihin wato kararraki amma in ba don haka ba zai zama tabbas akwai yadda akan faɗi abu saɓani yadda yake domin wata maslaha da za a ainihin tseratar da ita. للأرض تسعد فهو فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد إنه الهادي محمد هكذا to madalla da fatan mun amfana da bayanan da aka ji daga bakin malamai domin idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira kuma anan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin a madadin malam lukman abdullahi malami a jihar bauchi a tarayyar najeriya da kuma sheikh munir malam yusuf malami a jihar Zandar ta jamhuriyar Nijar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل مولاي صل